أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم بيرجى آه، صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دتريه ثلاثين دأخو ودوانا رانا تيدي دا, دا a 30 ga watan 12 na shekara 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na 90 daidai a cikin karatunmu na almuwafa ta imam malik za mu tashi babu nahi an istiqbalil qiblati wal insanu ala hajati Thank you. باب النهي عن إقبال القبلة والإنسان على حاجته حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حوادث إسحاق مولى لآل موسى وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب احد إلى الغالب أو النوم فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل وحدث ابن عن بن الناس عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغالب أو بول نعم Uh, imam malik ya ce babu nahayi a istiqbalil kibla wannan babi ne da yake bayanin hani da barin fuskantar alkibla wal insanu ala alhali mutum yana yin tsuguno na biyan bukatarsa ne tsuguno domin bayan gida ko a bawali wato kamarwa ce wa ya haya an malik ubaidullah ya haya ya karanta min hadisi daga malik an ishaq ibn abdullahi ibn abi talha daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha daga al-ansari an rafi ibn ishaq maulan li ali shifa daga rafi ibn ishaq maula na alu shifa wa kana yuqalu lahu maula abi talha ana ce masa maulan abu talha annahu sami'a aba ayyub al-ansari cewa ya ji abu ayyub al-ansari khalid ibn zaid sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi misr alhali yana misra yaqul yana cewa wallahi ma adri kayfa asna'u bi hadhihi al-karabis na rantsi da Allah ni ban san yadda zan yi da waɗannan banɗakuna ba waƙat ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zahaba ahadukum al aw al-bawl idan ɗayan ku ya je wajen wato bayan gida aw al-bawl ko kama ruwa fala yastaqbil al-qibla kada ya fuskanci al-qibla wala yastadbirha kada ya juya mata baya bi farjihi da al'aurarsa wannan hadisi imam malik ya kawo shi yawan yawan malamai suna kawo shi a cikin kitabun fahara wato a cikin littafin tsari a cikin wajen hadisan tsarki wajen bayanin adabul khala wato ladubban yadda mutum zai wato shugaban ɗaki yawanci a nan malamai sukan kawo shi da malaman hadisi da malaman fiƙihu ga baki ɗaya a nan sukan kawo shi amma imam malik ya kawo shi bayan ya ƙare kusan abuwa da suka yi magana akan sallah a hukunce-hukuncen sallah da nau'o'in salloli bayan ya gama mana da sallar a kusuf da sallar istisqa wato ta roƙon ruwa ta sai biyar da shi da wannan babin wanda wannan babi ne da yake bayyana mana ladubba daga cikin ladubban addinin musulunci kuma wanda yake nuni wanda wannan ladabi ya danganta da abin da allah ta'ala ya girmama wanda suka rawaito wannan wanda suke cikin isnadin wannan hadisin akwai ishaq ibn abdullahi ibn abi talha al-ansari wannan ɗaya daga cikin manyan malaman imam malik ne imam malik ya kasance baya gabatar da wani a kansa kuma shi wato jika ke jikan abu talha al-ansari ne babansa abdullahi ibn abi talha al-ansari Shi ne yaron da anas ya ɗauke shi ya kai shi wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam da uwarsa un musulun ta haife shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ta tahniki ya sanya masa suna ya tauna dabino ya sa masa a bakinsa to isaac ɗansa ne isaac ɗan shi wannan abdullahi ɗin ne wanda ake cewa an ga 'ya'yansa su su tara dukkaninsu makaranta alkur'ani saboda albarka da allah ta'ala ya sanya a cikin shi wannan ɗa na abu talha abdullahi ibn abi talha ansari wanda yake wato uwa ɗaya suke da anas ibn malik amma uba kowa da nasa to shi ishaq tabi'i ne daga cikin manya-manyan malaman madina tabi'ai kuma ya haɗa ilimin hadisi da fiƙihu an rafi ibn ishaq rafi ibn ishaq shi ma tabi'i ne daga cikin tabi'ai na madina amintacce ne wajen riwaya maulan abu talha al'ansari saboda haka gidansu ɗaya da shi isa ibn abdullahi ibn abi talha cewa ya ji abu ayyub al'ansari abu ayyub al'ansari mun san sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya je sauka a misra cikin sahabbai da suka shiga misra na annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da uku bata bin nafi suna cikin sahabbai da amr bin al suna cikin da abdullahi bin amr bin al suna cikin sahabbai da suka shiga makka suka shiga misra wanda fa'idan sanin wannan shine ka san wato inda hadisan wannan sahabi suka yatsu da kuma waɗanda suke ne suka kiyaye hadisansa za ka samu yawa yawan su mutanen wannan nahiyar ne ya bayyana cewa lokacin da ya je Misira sai ya samu ana gina banɗakuna domin wannan shine al'adar yawanci mutanen garuruwa saɓanin al'adar larabawa larabawa a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kasance suna gina banɗakuna a cikin gidajensu ba idan mutum yana son ya in mutum yana son bayan gida sai ya tafi wajen gari shi yasa ma akan ce masa mu ma hausa mukan ce masa bayan gari sai ya tafi wato bayan gari ya samu wani a waje wanda yake kwari inda zai zama to kan cewar wato in ya shiga cikin kwarin wanda yake sama ba zai iya ganin sa ba wannan sai ya zama to masa sutura daga nan ne ma aka samu sunan al alga'id ai ma'ana waje da yake kwari to yana daga cikin karincin harshen larabci ba sa faɗan abu da ba a son jinsa to ba sa son kuma faɗansa saboda najasa ne ba sa son ambatan wannan najasa da sunanta sai suka yi mata kinaya da wurin da ake zuwa ake yi sai ake ce masa alga'id wato waje wanda yake kwari shine asalin ma'anarsa amma wato wajen da ake zuwa domin a yi wannan najasa to sai aka kirawo najasar da wurin wannan da sunan wannan wajen domin wato abin nan a suturce harshe daga faɗan abin da baki baya so daga faɗan abin da kunne baya so yi wanda yake kuma wannan ladabi ne kyakkyawa yana cikin lugar larabci kuma yana cikin mu'amalar shari'a ba annab sallallahu alaihi wasallam shi ma abu yakan yi kunya faɗan waɗansu abubuwa sai dai ya yi kinaya kamar yadda wata mace ta al'ansar ta zo ta tambaye shi yaya za ta yi wankan janaba bayan ya yi mata eh, wankan haila bayan ya yi mata bayanin za ta yi wankan haila ya ce sannan ta ɗauki wato auduga ta sanya mata turaren muski sannan sai ta yi tsarki da ita ya ce ya za ta yi tsarki da ita ya ce ta yi tsarki da ita ita ki cewa ya yi tsarki da ya ce subhanallah ta yi tsarki da ita aisha sai ta fahimta sai ta ja ta waje ɗaya sai ta nuna sai ta gaya mata ga abin da ake yi saboda abin wani ya ɗaya daga cikin sifa ta imani mutum ya rinka kare harshensa daga faɗan abin da yake ana jin kunya faɗansu ko ba a jin daɗin a su yana da kyau mutum ya saba ma harshensa rashin faɗan irin waɗannan abubuwa ɗin har sai idan abin ya zama to makamin bayani ne na babu yadda za a yi a bayyana hukunci sai an yi tasirihi to sai a yi tasirihi ɗin amma in za a iya fahimta ta hanyar kinaya to ba dole ne sai an yi tasirihi ba saboda kiyaye wannan asali na shari'a na ladabi musulmi abinda aka nuna mana kenan addini ne wanda addinin musulunci addini ne na wato na alkunya addini ne mai martaba addini ne na, wato wato abubuwa masu manya a wato da yake kaddara manya-manyan abubuwa baya so baya so mu kaskantar da mu da abubuwa wato na tozarta na wulakanta na rashin kunya na fitsara fitsara ba a bar burgewa ba ce a cikin addinin musulunci ko kaɗan to saboda haka banɗakuna ba su kasance ba a zamanin a madina a rayuwar larabawa to amma da sahabbai suka tafi suka shiga sauran birane daga ciki akwai misra kamar yadda shi abu ayyub ansari ya je haka zalika salmanul farisi shi ma ya je syria ya je sham su ma suka sami irin waɗannan banɗakuna to sai shi abu ayyub ansari yake cewa bai san yadda zai yi ba da wannan wanda ya nuna irin matukar wato a tsarewarsu da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da bin su da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wato an yi bandakuna yadda in ka je ka tsuguna za ka fuskanci alƙibla to gashi kuma saboda haka yaya zai yi shiga ɗakin ya amfani da shi in ya yi sai ya fuskanci alƙibla ta yaya zai yi saboda me yasa wannan abin yake damu sai ce saboda gashi hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la idza zahaba ahadukum al-gha'ib in ɗayan ku ya tafi wajen bayan gida kaga sai yace idza zahaba ahadukum al-gha'ib ya tafi wajen da ake yin bayan gida aw bawul bawl ko wajen da ake bawali fala yastaqbilu al-qibla fala yastaqbilu al-qibla la inna nahiya ki ta hani saboda ka jazma take fala yastaqbil al-qibla kada ya fuskanci al-qibla al-qibla ma'anar al-qibla in ta zo da al al littarifi a nufin allil ahad wato alƙiblar dai da aka sani ita ce alka'aba ita ce ƙiblar dai da aka sani domin ƙibla biyu ce akwai ƙibla ta baitul maqdis kafin a shafe ta domin farkon sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar baitul maqdis ne farkon musulunci sai bayan hijira tukuna yazo yana fuskantar makka kamar yadda muka sani a cikin sai ya qulu a cikin aya a cikin suratul baqara sai ya qulu sufaha to amma in aka ci in aka sanya al ibla aka ayyana aka faɗi ta da alif litta'arif ana nufin lil ahadi wato iblar da aka sani ita ce ka'aba kada ya fuskance ta wala yastadbirha kada ya juya mata baya bi farjihi da al'aurarsa wani hadisin haka ya zo na annab sallallahu alaihi wasallam ya zo daga hadisan sahabbai da dama da na abu ayyub al-ansari haka zalika da na salman al-farisi salmanul farisi wani ba yahudi ne ya zo ya same shi a sham salmanul farisi ya zauna a sham syria ya ce masa laƙad allamakum nabiyukum kulla sha'in hatta kira'a annabinku ya koya muku komai hatta yadda za ku yi za ku yi tsuguno ku bayan gida ya koya muku wannan bai hudu ne yake gaya ma musulmi haka saboda sun karanci addini sun fahimci addini wato annabi ya wato komai ya zo a cikin addinin domin idan zai zama tokan cewa an bi ka hatta ban ɗaki an gaya maka yadda za ka to ina kuma ga kasuwa ina kuma ga ga abin nan ga karagal mulki akwai wani abu da za ka ce ba a karar idan an bi ka habban ɗaki an karantar da kai yadda za ka tsuguna amma kuma ka ce wajen siyasa ba a karantar da kai ba ko wajen kasuwanci ba a karantar da kai ba hmm? wannan shi ne min babu aula shi yasa ya ce laƙad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a salman al farisi ya ce ajal ya ce haka ne laƙad na hana an na al-qiblata ta gha'itin wala li gha'itin sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu fuskanci al-qibla aw nastadbiraha ko mu juya mata baya domin bayan gida ko kuma bawali wa an jiya bi aƙalla min ta ahjar ko mi tsarki da hoge da ba su kai guda uku ba wa an nastanjira bil yamin da kuma kuma ya hana mu mi tsarki da hannun dama to haka waɗannan adab ne daga ciki ya so mu ambaton wannan ladabi na istiqbalin qibla fuskantar al-qibla to malamai sun ce menene a hikimar yin wannan hani menene hikimar yin wannan hani waɗansu sun ce hikimar yin wannan hanin wato a najasar wato uh, uh, hikimomin wannan hannun shine ita najasar da ba a so ya zama tokan cewa an yi ta yayin da ake fuskantar alƙibla waɗansu kuma suka ce a'a tsiraicin ne ba a so tsiraicin da mutum yake yi yana fuskantar alƙibla tare da cewa yana tsirara to duk dai waɗannan ƙaunin guda biyu ko ma wani tafsiri ne aka yi sun haɗin isinci ne a asasin yin wannan asasin wannan ladabi da aka kawo don bayyana girman alƙibla ne alƙibla tana da girma saboda allah maɗaukakin sarki ya danganta ɗakin allah ga kansa an tsahir baitiya litta'ifina ko hmm? tsahir baitiya litta'ifina to ka tsarkake ɗakina ɗakina allah ya danganta ɗakin ya zuwa gare shi domin sharaftarsa domin girmansa da darajarsa da martabarsa to abinda Allah ya darajta ya martaba yana daga cikin tsoron Allah kai ma ka darajta shi ka martaba shi to domin amar domin a darajta Ka'aba ne sai aka sai aka ce kada a fuskanci jihar da take yayin da ake yin najasa ko kuma yayin da ake kwaya al'aura to waɗanda suka ce illar shine yayin da ake najasa sai suka ce wannan ya tsaya ne akan najasa amma wanda suka ce illar shine kwaya al'aura sai suka yi ilhaƙin sauran abubuwa da ake kwaya al'aura yayin da ake yin su shine kamar wato saduwa da iyali suka ce shi ma ba a fuskantar alƙibla yayin da ake yi wannan wajini ne a wajen waɗansu malamai na shafi'iya kamar imamul ghazali da kuma fuska ce a wajen malaman matabar imam ahmad amma a matabar imam malik a bisa abin da yake mashurin maganar ibn al babu haramci akan wannan babu haramci akan mutum ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya yayin da yake saduwa da iyalinsa hannun ya tsaya ne akan inda ya zo na nassi shine yayin wato biyan bukata ta bayan gida ko ta bawani to zahirin wannan hadisin ya nuna kan cewa wannan hani sawa'un a cikin a cikin wato a sarari ne sarari kamar wato mutum ya fita can daji in zai tsuguna ba zai fuskanci alƙibla ba ko kuma a cikin gida ne tun daga shi wannan a cikin banɗaki ne abu ayyub al'ansari yake cewar bai san yadda zai yi da wannan ba a cikin banɗaki ne ce bai san yadda zai yi da wannan ba kaga idan da ya ɗauka hannun ya keɓanta da waje ne da ba zai damu da cewa a cikin banɗaki yana fuskantar alƙibla ba da ya san cikin banɗaki hukuncin daban ne da ba zai damu ba haka zalika salmanul farisi shi ma abin da ya ɗauka kenan domin haka ne yake cewa fa kunna nan harifu anil qibla wa nastaghfirullah mun kasance sai mu dan kauce ga barin qibla saboda an yi wato an yi yadda daidai za su fuskanci alqibla ne a banɗakunan siriya din sham to sai ya ce sai su dan karkata ga barin qiblar. kuma su yi istighfari cewa sun yi bakin kokarinsu Allah ya gafarta musu akan tafsiri da suke wannan mubalaga ne wajen tsoron Allah da tsantseni na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na tsantseni da suke yi cewa ta yi wannan kokarin da suka na kamanta umarnin Allah na bin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya su yi da kuma aiki da hannu wato hannuwa daga abin da ya hana su yi idan ba su yi shi daidai yadda Allah yake so ba to suna neman gafarar Allah sun yi bakin kokarin su su kamanta abinda kuma suka yi na tafsiri sune suke neman gafarar Allah wanda haka ya kamata mumini ya kasance yayin da yake mu'amala da mahalicinsa. to akan wannan mas'alar malamai sun yi saɓani menene hukuncin fuskantar alƙibla ko juya mata baya yayin da mutum ya zo zai wato ko bayan gida ko bawani. waɗansu malamai suka ce ya halatta ka juya mai baya amma bai halatta ka fuskance ta ba sawa'un a cikin sahara ne a waje a fili ko a cikin banɗaki saboda ka za ka iya juyawa ka kalli ka sa bayan ka yana kallon kibla amma ba za ka iya sanya gaban ka yana kallon kibla ba ko da a cikin banɗaki ne kun ga mu a nan shi ne banɗakin ka zai iya zamantowa wato abin nan banɗakin ka yana kallon yamma za ka iya fuskantar yamma babu ne amma ka jiya ka fuskanci gabas bai halatta ba wannan shine masabar imam abu hanifa da alƙazi abu yusuf mafiya yawan malamai suka ce haramun ne ka fuskanci alƙilla ko ka juya mata baya idan kana cikin sarari a fili amma idan kana cikin wani waje da ya maka sutura kamar banɗaki ko kuma akwai wani abu da ya suturce ka tsakaninka da alƙibla to babu ne haramci ɗin akan idan ya zama tukan akwai babu wani abu mai fili ne kawai tsakaninka da kibla waɗansu malamai suka ce haramun ne mutlaƙan ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya sawa'un a cikin ɗakuna a cikin banɗaki ko a fili waɗansu kuma suka ce ya halatta mutlaƙan ko a banɗaki ko a fili ya halatta ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya wanda yake ana dangane wannan mataba ta ƙarshe zuwa ga aisha ummul mu'minin to abin da yake mafi inganci shine mazhaban jamhurin malamai shine matabar maliku da imamu shafi'i da ishaq ibn rahuya kamar yadda za mu gani a cikin hadisi na biyu wanda za mu karanta a kamar yadda maliku zai kawo a babi na biyu wanda ya nuna tahsisin wannan hani ga da wato a idan mutum ya yi biyan bukata din idan mutum ya yi tsuguno din ne a waje na'am babu an malikin an nafi ka karanta shi hadisi na biyu kuma ya ce wa haddatani an malikin ya haya ya karanta min hadisi daga malik an nafi daga nafi maula abdullahi dan umar an rajulin min al ansar daga wani mutum daga cikin al ansar in aka ce rajulin min al ansar ana nufin sahabi ne dan al ansar sahabbai ne saboda haka hadisi ne mausuli ba yankewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tustaqbala alqiblatu li gha'itin aw bawl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a fuskanci alqibla domin ga'iti domin wato bayan gida aw bawl ko bawl shi ma wannan hadisin yana a hadisi ne marfu'i da yake bayanin wannan hani na hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita ga ambaton fuskanta bai ambaci juya baya ba amma kamar yadda ya zo a hadisan abu ayyub da kuma wanda na ambata muku na salman ya zo da cewa hani na juya baya din na juya mata baya ko ta na'am باب رخصة fi استقبال القبلة ببول أو غائب حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن أناسا يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنتين آه، على على على, على لجنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على أولادهم قال قلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يسجد ولا يلتفت على الحوض يسجد وهو لاصق بالحوض الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائب babin da ya zo da yake bayanin ruksa wajen fuskantar alƙibla domin bawali ko bayan gida wato a wani hali ne aka yi wa mutum ruksa kan yi haka to wannan kawo wannan shine zai bayyana zaɓin imamu malik kan wato menene abin da yake hukunci tsakanin waɗannan ƙauluka na malamai guda hudu da na ambata haddathani haya an malik ubaidullah ya yahya ya karanta min hadisi daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari an muhammad ibn yahya ibn habban daga muhammad ibn yahya ibn habban an ammihi daga baffansa wasi ibn habban an abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar annahu kana yaqul ya kasance shi dan umar abdullahi ibn umar yana cewa inna unasan yaqulun waɗansu mutane suna cewa ka qa'adta ala hajatik idan ka tsuguna wajen wato tsuguno na wato ko bayan gida ko bawali fala tastaqbil alqibla kada ka fuskanci alqibla wala baitul maqdis kada ka fuskanci baitul maqdis domin baitul maqdis shine ka juya mai qibla baya tunda bai a madina baitul maqdis kudu take ibla kuma a baitul maqdis arewa take ibla kuma kudu take saboda haka idan ka juya mai idan ka kalli baitul maqdis ka juya mai ibla baya kenan ko ko ba haka ba tunda da ka kalli arewa bayan ka yana kudu kenan saboda haka shine wato kada ka fuskanci alƙibla kuma kada ka juya mata baya ka fuskanci baitul maqdis qala abdullah abdullahi yace laqad irtaqaitu ala zahari baitin lana na hau kan bayan wani daki namu ne wannan ɗakin a wata riwayar an bayyana cewa ɗakin hafsa ne ya danganta shi gare shi saboda hafsa ta mallake shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gina mata ya bata kuma da ta mutu abdullahi dan umar shi ya gaji wannan gidan yasa a wata riwayar yake cewa laqad zahartu ala zahari baitin li na hau kan wato tsoron wani gida nawa wani ɗaki nawa don ɗakin ya zama nasa tunda shine kaɗai ya gaji hafsa don shine shaƙiƙinta ba wanda ya masa ba wanda ya masa haji a abin nan ya masa hajjabu wajen gado tunda shine shaƙiƙi shine kaɗai ya gaji hafsa saboda haka sai ya dangana ɗakin ya zuwa gare shi a wata riwayar ya dangana shi zuwa ga hafsa a wata riwayar ya dangana shi zuwa gare su ya dangana shi ne zuwa gare su wato cewa yayin da ya zama kan cewa na hafsa ne don haka shi ma tun da kamar yan gidansu ce to kamar nasu ne wato tun da na yan gidansu ya ce ya hau kan na hau kan a tsoron wani ɗaki namu fara'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ala ladina yi sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune akan waɗansu tubala guda biyu allabina shine tubali wato na ƙasa wanda aka tura shi wanda ake gini da shi mustaqbila baitul maqdis mustaqbila baitul maqdis yana fuskantar baitul maqdis wato yana kallon kudu wato ya juya kibla baya kenan lihajatihi domin wato ya yi tsuguno don biyan bukata tun qala sannan sai abdullahi dan umar ya ce la'allaka min alladhina yusalluna ala awratihim shin ko la'alla kana daga cikin mutanen da suke sallah akan kuturinsu ne qala qultu la adri shi wasu ibn habban ta ce wallahi ban sani ba kala maliku maliku ya fassara wannan hadisi da cewa ya'ani abin da yake nufi alladhi yasjudu wa la yartafi'u ala al wanda yake sujada baya daga kuturinsa baya daga gefen wato cinyoyinsa gefen wato duwawunsa baya daga shi daga ƙasa kusan akwai mutane da suke sujada haka sai sun zauna dirshan sannan sai su sujada daga zaune yasjudu wa huwa lasiqun bil ard yana sujuda alhali yana kamfara da kasa yana zaune akan kasa baya daga jikinsa gabaki dai kamar yadda aka ce tunda an ce ai sujuda ne akan wato gwiwa da gefen kafafuwa da kuma hannaye to amma wanda yake daga zaune ya sujada kaga bai sujuda daidai ba kenan to shine Abdullahi dan Umar yake gaya masa ko kai ma cikin irin waɗannan ne wato wanda ba su san sunna ba yake gaya ma wasu Ibn Abbas wani hadisi abinda wannan hadisin ya bayyana ruksa saboda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an gan shi ya fuskanci baitul maghrib to ya jura ma ya juya ma qibla baya an gan shi yana tsuguni ya juya ma qibla baya to wannan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mubalaga wajen suturce kansa yayin da yake yayin da yaje zai kama ruwa yayin da yaje zai tsugune Abdullahi ibn Umar ba a ya hau kan tsoron ya ce fahalat minni intifata sai wani yi waiwaye sai na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwaɗayinsa kuma kan sunna sai ya kiyaye wannan abu wani ya ɗaya daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wani abu nasa Allah ya sa an kiyaye domin da wannan ne aka kiyaye wannan sunnar har aka samu bayanin tahsisin wancan hani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen malaman da suka kafa hujja shi domin sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yake Allah yana so ya bayyana ma al'umma wannan hukunci sai ya sa Abdullahi dan Umar ya hau kan soro a wannan lokacin ba ya haure dan ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan bai halatta ba hawan da yayi ya yi waiwaye don ba ma wajen ya kalla ba ya yi waiwaye sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tsugune sai ya kiyaye cewa yayin da ya tsuguna din ga inda yake kallo yana kallon baitul maqdis yake to saboda haka ashe wancan hanin da ya zo ba mutlaqan bane kenan don haka abdullahi dan umar ya kasance idan yana tafiya idan zai idan zai yi bawali ko zai yi bayan gida sai je ya tsuguna a bayan kaguwarsa sai ya sa kaguwarsa tsakaninsa da alƙibla saboda ya gani daga fi'ilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki abin da ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskantar kibla ne ko juya mata baya juya mata baya to yaya aka yi ya sanya fuskantar kibla da take da juya baya juya baya dai kaga ga nas to fuskantar alƙibla fa ya yi kiyasi sai dai a bisa kiyasi ya yi kiyasi a kan istihbar tun da an hana su tare to idan an halatta ɗayan ɗayan ma zai halatta to amma waɗansu malamai sun ce wannan kiyasi ne tare da bambanci domin menene ya fi muni fuskantar ƙibla ko juya mata baya saboda haka ba za ka daidaita su ba kama ibn umar abin da ya yi kenan ya daidaita tsakanin abubuwan guda biyu to don haka ne a ƙaunin abu yusuf wanda yake a cikin martabar imam abu hanifa shine hadisin ɗan umar ya keɓance hannun nan ya keɓance juya wato juya ma alƙibla baya amma ban da fuskantar ta don haka ce in kana ban ɗaki za ka iya juya ma alƙibla baya amma ba za ka fuskance ta ba duk da hadisi bai zo da fuskanta ba da juya baya ya zo ko ba haka ba waɗanda kuma suka ce za a fuskanci alƙibla mun faɗi cewa sun yi kiyasin fuskanta ne akan juya baya tunda an halarta juya baya don haka fuskanta ma za ta zamanto halal amma wannan kiyasi ne da malamai suka yi musu raddi da suka ce mun ji wannan raddi da kuka yi mana to amma akwai muna da wata hujja shine hadisin jabir ibn abdullahi hadisin jabir ibn abdullahi a cikin muntaka ta ibn al-jarud da sahih ibn eh, eh, ibn hibban ah, da musnad imam ahmad jabir yana cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi am kafin barinsa duniya da shekara daya yastaqbilu yabul yastaqbilu alqiblata bi bawl yabulu mustaqbil ƙibla ya ganshi yana bawali yana fuskantar alqibla to a wani hadisin haka ya zo mutlaqan to sai suka ƙayyade shi da cewa a cikin la'alla a cikin bunyan babu dalili da ya nuna kan cewa a cikin ɗakuna ne to don haka wannan hadisin ya halatta istiqbal hadisin ɗan umar ya halatta istiqbal a cikin banɗaki na haka sai suka haɗa shi guda biyu suka ce wannan shine mu cewa idan a cikin gini ne akwai gini da ya suturce ka tsakaninka da alƙibla to za ya halatta ka fuskanci ƙibla ko ka juya mata baya an fahimta waɗansu kuma suka ce wannan hadisin bai inganta ba hadisin jabir suka ce bai inganta ba wasu sahih hadisi ne ingantacce amma suka ce bai inganta ba su alqabi ibn al-arabi kenan inda za ka gani za ka ga malamai alqabi ibn al-arabi malikiya ne malamin malikiya ne amma ya saba wa mazhabar maliki allah saboda haka idan mutum ya saba wa mazhabar mazhabar limamin imam dinsa ba jafa'i ne ba kuskure bane ba wani abu in ya ga hujja ta bayyana a gare shi kuma yana da yana da karfin sanin da zai yi tarjihi sai ya saba masa ibn al-arabi ya saba ma maliku anan yace bai halatta ba a fuskanci alƙibla ko a juya mata baya sawa'un a cikin gari ne a cikin ɗaki ne ko ba a cikin ɗaki banɗaki ne ko ba a cikin banɗaki ba saboda ya ce wannan hadisin na dalilin sa ce to me zai ce akan hadisin abdullahi dan umar ya ce hadisin abdullahi dan umar fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam allah wannan khususiyar ya sani tunda bai bayyana shi ba ma yanda za a gani da ba dan dan umar ya hau ya gano ba ma da ba za a sani ba suka ce khususiyar ya sani to akan wannan ne wata matsala ta usul malamai suke kawowa shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummar sa abu sannan shi kuma ya je wannan abu aka gaga ya yi wannan abu wannan yana nufin wato an keɓance wannan hannu da surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuwa ba yana nufin an keɓance hannun ba kamar a wannan matsala ya hana fuskantar alƙibla ko a juya ta baya sai aka gan shi yana fuskantar alƙibla a hadisin jabir yana juya mata baya a hadisin ɗan umar to wani yana nufin kan cewa akwai halin da ya halatta a fuskanci alƙibla ko a juya mata baya shine wanda yake aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kai din ko kuwa a hanin yana nan to waɗansu malamai suka ce idan saboda ijtimalin khususiya cewa ce yu annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da wannan ne suke cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ga yayi baya zamantowa mai saba ma umarninsa da ya ga umumin al'ummarsa wanda ƙa'ida ce za a duk mai karanta nailul autar na a shaukani zai ta gani yana kawo zai ta gani shaukani na amfani da wannan ka'idar yana cewa yana raddi ga jamhur yawanci jamhur malamai sun tafi akan cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu sannan aka ga yayi shi to wannan dalili ne akan cewa wannan hanin wannan aikin ya shafe ko ya yayi tafsisin wannan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'umma waɗansu malamai kuma suka ce a'a wani yana nuni kan cewar wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hususiya sun ya keɓanta da amma wancan hannun da yake kan al'ummarsa yana nan akan al'ummarsa to wannan shine maslakin sai ibn al-arabi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana istiqbalul qibla ya hana istidbaruha dan shi yayi wannan bai nuna halacci mu a gare mu ba wannan hususiyar sa ne suka karfafa wannan da fahimtar sahabbai suka ce ga abu ayyub al-ansari yana kuka da banɗakuna masu fuskantar al-qibla ga salmanul farisi in ya shiga banɗaki a sham sai ya karkata ga barin ƙibla sannan ya istighfari saboda ka wa'annan sahabbai dukkaninsu a sun tafi akan cewa hanin yana nan kuma suka karfafa da kan cewa ai hani yafi umarni hani yafi komai karfi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na haitu kuma anhu fajitani bo abinda duk na hana ku ku hannu da shi wato gabaki daya ba tare da keɓance wata sura banda wata ba to wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da yake ƙarfafa wannan mazhabar don haka abin nan daidai gwargwado ko da a cikin banɗaki ne mutum ya yi bakin ƙoƙari in akwai hanyar da zai yi ya zama bai fuskanci alƙibla ba to ya yi ta to da in za ka gina gida ko da za ka yi banɗaki ka sanya wato matsugunanka ya zama baya fuskantar alƙibla saboda ƙarfin khilaf ɗin da ke cikin wannan matsalar duk da yake sabani ne tsakanin sahabbai ibnu umar yana ganin ya halatta amma salmanul farisi da abu ayyub al-ansari su a cikin sahabbai suna ganin bai halatta ba aisha tana ganin ya halatta mutlaqan ko a cikin ɗaki ko ba a cikin ɗaki ba ta ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake rashin lafiyar ajan an zo an gaya masa cewa mutane suna hana a fuskanci alƙibla ko a juya mata baya wajen wato bawani. ko gayi ce ce haka suka yi a juya wajen kwanciya ta ya zamanto ina fuskantar alƙibla amma hadisi ne bari bittifaq hadisi ne wanda bai inganta ba amma da ita Aisha mazhabar ta kenan Aisha mazhabar ta kenan ta ce ga abin da yake nuni ga hani ga abin da yake nuni ga halacci ko ba haka ba abin da yake nuni ga hani shine hadisin da ya hana na halacci kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir da hadisin ibnu umar saboda haka yayin da aka samu wayannan abubuwa sun yi karo da juna ga hani ga umarni sai suka ce to shikenan fata sakata sai a rabu da su a koma al ibahatul asliya asali kan abubuwa halal ne har sai hani ya zo ya tabbata sai suka koma ya zuwa so wannan shine shine mazhabin wanda suke cewa ya halatta ta fuskar dalili kun ga matsala ce da ku a matsala ce wato mataba ce waɗansu da yawa malamai sun rinjayar da matabar jumhur amma waɗansu kamar irin su shaukani sun rinjayar da matabar da yake hanawa mutlakan da haka mutum ya ihtiyatu ko ya yi a cikin banɗaki ya fuskanci alƙibla ɗin ya zama tokan cewar zai yi tsuguno kuma matsugunarsa tana fuskantar alƙibla ya san yadda zai ya ɗan kauce saboda a wato ya zamanto ya yi tsantseni ya yi saboda ko da wannan matabar da ya ɗauka ta halarci din ba ita ce wadda take mafi rinjaye ba Allah ta'ala a'ala duk wani yana nuna mana wato alfarmar ƙibla da kuma nuna alfarma da daraja ga abin da Allah ta'ala ya rike shi da alfarma da daraja ƙiblan nan tana da alfarma tana da daraja dan haka a bata wannan haƙƙi naka zalika wa man yu'abdu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah alamomin Allah ta wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata mai tsoron Allah shi ne zai girmama alamomin addinin Allah don haka a girmama alƙibla to akwai masail waɗanda suke waɗansu suke ilhaƙinsu da wannan daga ciki akwai abin da ne ishara gare shi ne wato ya zama to cewa mutum ya yi a wato saduwa da iyali mutum yana fuskantar alƙibla ya halatta ko bai halatta ba waɗansu malamai suka ce idan a fili ne idan a sararin a cikin fili ne ba a cikin ɗaki ba to shi ma sai ya kiyaye wannan ba zai fuskanci alƙibla ba amma a cikin ɗaki ne babu ne waɗansu kuma suka ce a cikin ɗakin ma bai halitta ba a fuskanci alƙibla waɗansu kuma suka ce a a abin nan hadisi ya zo ne akan bawali ko bayan gida bai zo a kan saduwa ba kuma akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa don haka yana nan a ce za a ɗauko hukuncin saduwa da iyali a yi ilhaƙinsa da tsino domin bayan gida ko bawali ya ne tare da bambanci duk da yake sun ce illar shine kan cewa a cikin dukkan abubuwan guda biyu akwai buɗe al'aura ba a so mutum ya buɗe al'aurar su ya kalli alƙibla da ita suka ce wannan shine dalilin Wasu shi shine wato rashin hani ya halatta mutlaƙan saboda hanin ya zo ne a kan wato bawali da bayan gida a cikin wannan hadisin akwai wannan faɗin da ibn umar yake cewa la'allaka min alladhina yusalluna ala auraki la'allaka na daga cikin wanda suke suke yin sallah akan wato gefen kuturinsu ne me yake nufi da wannan waɗansu sun ce wato yana ishara ne ga cewa yana da cikin wanda ba su san sunna ba shi yasa ba san wannan hukuncin ba amma riwayar muslim ta bayyana abin da ya faru shine kan cewa ibnu umar ya zo ya ga mutane suna sallah ya ga suna sallah suna sujada a wannan hay'ar suna zaune a ƙasa sannan su su sujada saboda haka da ya ga wannan sai ya faɗi wannan magata sai ce waɗansu mutane suna riyawa cewa ba a fuskantar alƙibla ba a suna cewa idan ka zauna za ka idan ka tsuguna za ka biyan bukata to ba kada ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya sannan sai ya kawo hujja cewa ga abin da yake nuna abin ba haka bane to me munasabar munasabar kada ka fuskanci alƙibla me munasabar sujada akan ƙasa da batun hana fuskantar alƙibla ko juya mata baya munasabar shine suna ganin cewar idan ka ɗago jikinka kai sujada to ai al'aura ka duk da yake ta da yake an rufe ta a cikin riga tana kallon al'ibla ko ba haka ba eh ko ba haka bane ku suranta yadda abin yake in kai sujada al'aura ka tana kallon al'ibla ko to saboda haka sai suka ce bari su zauna in suka zauna suka sunkuya kaga sun rufe al'aurarsu da jikinsu ba ta fuskanci alƙibla ba shine ibnu umar yake ce ma wasa ibnu habban ko kai ma kana cikin waɗannan ne masu faɗan wannan shine ya la'alla watakila ya ganshi shi ma ya yi irin wannan sallame ne sai ya ɗauka kan cewar ya yi ne a bisa wannan fahimtar to sai ya nuna masa abin da zai rusa asalin wannan fahimtar da nuna masa yadda zai dawo da shi kuma zuwa ga sunna idan da cewar yin haka fuskantar alƙibla ne da aka hana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mai sujada ya hana mu mai sujada irin wannan dan ya hana kan cewa mutum wajen sujada ya sujada ba tare da ya daga wato a cikinsa gabarinsa saboda haka wannan shi ne bayanin abinda abdullahi ibn umar ya ambata a cikin wato a cikin wannan hadith din da yake cewa la'allaka min alladhina yusalluna ala awratihim to wannan kamar yadda na ce yana daga cikin abin da yake nuna wato girman alqibla da kuma girmama abin da yake da kuma girmama abin da yake cikin da kuma girmama abin da Allah ta'ala ya daraja abin da yasa imam malik ya kawo wannan hadisin a nan wajen shine domin ya bayyana hukunci akan kibla da abubuwa da suka da suka dangance zuwa gare ta na wato daraja na adab da ya kamata a yi dangane da ita na'am ba gani ba ya eh to guda masa a wani inda kai ka fahimta a ka naɗe kafar kada ka zauna akan kafar ka zauna akan ƙasa kan mazaunan ka yes a ba wannan zaun yawa zaman yawa tawarruk eh to sai kai sujada yawa za a ga matan pakistan suna yi kun gani kun gani kun fahimta ko sake yi gani yawwa to wannan hayar to kaga in suka yi haka sai ne tsammanin haka dai aka fassara a maganar abdullahi dan umar to na'am ah, ina ganin mu tsaya a nan wajen bikin bai ko kuma ma karasa waɗannan eh? mu karasa mu karasa mu karasa hadisan istidbalin kibla na na باب النهي عن الكتاب في القبلة حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في تجار القبلة فحثه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى باب باب النهي عن البساط في القبلة باب ديزو ديكي بينا هني akan mutum ya yi kaki ya tofar a jihar ya tofar a fuskar alƙibla haddathani yahya an malik ubaidullah ya ce yahya ya karanta min hadisi daga malik an nafi daga nafi maulan abdullahi dan umar an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidar al-qibla maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki an tofar a bangon alƙibla na masallaci fa hakkahu sai ya kankare shi an ce sai ya a kawo masa wato zangarniyar dabino abin nan orjun. wato kamar reshen reshen da kabar da dino take hawa jikin eh, take fitowa daga jikin ya yace a kawo masa wannan urjun din sai ya katse shi da wannan reshen ma aqbala ala nas bayan ma ya katse shi a wata riwaya sai da yace a kawo za'afaran za'afaran turare ne ya shafe wajen da wannan turaren za'afaran din ma aqbala ala nas sannan ya fuskanci mutane faƙal ya ce idan kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku yana sallah fala yabsuq qibala wajhi kada ya kaki ya tofar ta gaban fuskarsa fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qibala wajihi domin Allah yana nan gaban fuskarsa idan sallah yayin da yake sallah wani hadisi yana nuna ladabi daga cikin ladubban masallatai masallatai suna da girma Allah ta'ala ya ce fi buyutin adina Allahu an turfa a cikin ɗakuna da Allah ta'ala ya yi umarni da a ɗaukaka su a ɗaukaka su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yake cewa kamar da sabai suka ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur wa an tutayyaba wa tunabba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a gina masallati a cikin unguwanni wato a cikin addar wato abin da ake ce madar a zamanin ada wato kamar yadda zaka ga in ka shiga can cikin ƙwaryar cikin birni za ka rinka ganin gida guda ɗaya amma kowa da sashensa hmm. da kaka da uba da baffanni da 'ya'ya haka za ka gani kamar gidan kabila to a cikin irin waɗannan gidaje da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cikin kowanne a gina a gina masallaci bayan an gina wa an tutayyab a rinka sanya turare a ciki wa tunazzab kuma a rinka tsaftace to wannan yin kaki a cikin masallaci ya saba da wato tsaftace masallaci don dauɗa ne zai cuci mutum kana gani musamman tunda yana jihar kibla kaga kowa yi tashi zai yi sallah gaban sai yake kallo zai ga wannan kuma wannan zai sanya masa kyankyami a cikin zuciya saboda haga akwai idaya kenan to wata illa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa ya ga wannan saboda ya ga wannan kaki din sai ya dauki wato sai ya kankare shi a cikin wannan akwai idaratul munkar inkarul munkar biliyat in kaga munkari ka kawar da shi ka canza shi da hannunka in kana da iko sannan kuma shi da hannunsa mai albarka mai alfarma ya ɗauki za'afaran ya shafe wajen domin ya girmama abin da Allah ya girmama ita ce ƙibla da kuma shi kansa masallaci ɗin sannan ya fuskanci mutane wanda yake nuna kan cewa kenan umarni ne na wato ba na kowa da kowa sai an gaya masa a gyara wato a shirya da mutane akan ladabi wanda yake na musulunci na haƙƙin masallaci akan al'umma ya ce idan kana ahadukum yusalli in ɗayan ku yana sallah kada ya kaki ya tofar ta gabansa fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi domin Allah yana nan gaban fuskarsa yana nan gaban fuskarsa idza salla yayin da yake salla to wannan waɗansu sai suka yi magana da hulu suka ce yaya za ku ce Allah yana saman al'arshi sannan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana nan gaban fuskarsa wato Allah ya sauko cikin duniya kenan kamar inda suke cewa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku ko ina kuke saboda haka in muna in kuna zaune a cikin masallacin nan Allah yana tare da mu da zatin sa kenan saboda haka eh, eh, in aka ce Allah yana nan a gaban sa wato yana nan a gaban sa da zatin sa kenan kuma ya za a yi da cewa Allah yana saman al'arshi to wannan babu wani iskali da duk wanda yake mai hankali domin a ah, kasancewar Allah yana saman al'arshi babu munafaci bai saba ba da kuma kan cewa Allah yana fuskantar ta yayin da ya fuskanci kibla saboda Allah maɗaukakin sarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya kama da Allah amma ru'ya ganin Allah rana alkiyama kamar ganin rana da wata ne an yi tasbihin ru'ya din yanda ake ganin rana da wata haka zamu ga Allah haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr la tubamuna ala ru'yati za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata a cikin daren cika ba kwa cikin juna kuna turmutsu wajen kallon ka kowa in za ka ga wata sai ka ce kauce in gani ba wanda za ka ce ya kauce saboda yana sama ya yalwaci ga kowa da kowa ya gani to amma ba wai Allah sifarsa shine sifar wata din ba a'a amma yanda za a gan shi ranar alƙyama haka ake ganin wata in ka tashi za ka ga wata ba kana gani ba sama kake kallo ba kuma yana gabanka ka kalle shi sama kuma ka kalli gabanka saboda kasancewa yana sama wannan ya hana ya kasance yana ƙibala waje ka yana fuskantar ka hmm? shi yasa ne a cikin hadisin abu ruzain al'uƙaili da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowannen ku sai Allah ya yi masa magana tsakanin shi da shi ba tare da wani mai tafinta tsakanin su ba sai abu ruzain ya ce ya rasulallah ta yaya za a yi su su da yawa Allah shi shi kadai a ce kowa kuma Allah zai magana da shi daga shi sai shi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yanzu shin baka ganin wata yayin da kake tafiya da kai da kowa da kowa ba haka yake ganin sa ba ce to fallahu akbar Allah ya fi wannan kowa yana tare da wata yayin da yake tafiya yana ganin sa ba tare da kan cewa yayin da kake ganin wata na kusa da kai baya ganin sa ba ko yayin da kake tare da wata na kusa da kai baya tare da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fallahu akbar Allah ya fi wannan wallahi al-masalul a'la Allah ya fi karfin a buga misali da shi da halittarsa amma ya sanya wa'annan domin su zamanto ayoyi wajen tashbihin ru'ya ne ba wajen tashbihin sifar Allah jalla wa ala ba abin da ya kama da Allah Allah ba sifarsa ba sifar ba sifar wata ba sifar rana ba ce amma ganin sa kamar yadda ake ganin rana da wata haka za a gan shi ana alƙiyama saboda haka in ka in ka fahimci wannan za ka ga babu iskali a cikin wannan cewa Allah yana saman al'arshi kuma yayin da kake sallah Allah yana nan yana fuskantar ka a gabanka yake saboda haka ka darajta jihar kibla yayin da kake sallah domin in ka tsaya kana cikin sallah ka fuskance shi ne babu wani abu da ke tsakanin ka shi yasa aka ce idan mutum yana sallah kada ya waiwaye in ya waiwaye shi kenan Allah sai ya rabu da shi Allah sai ya kyale shi amma yayin da ka dasa gaban ka gaban kibla kana sallah to Allah ma ya fuskance saboda haka mun sa abin nan daraja ce babba da ya kamata a kada mu sake da to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada kai kaki ta gabanka ka tofar wala an ka kada kai ta damanka a wani hadisi a cikin buhari sai dai an yasarika aw tahta ka sai dai idan za ka yi ka yi ta hagunka ko ƙarƙashin ƙafarka wato ka tofar sai ka danne shi da ƙafa me yasa aka ce ka tofar ko ka danne shi da wato ka tofar ka danne shi da ƙafa saboda kada wani ya taka kada wani ya taka akwai akwai wannan riwayar akwai riwayar da take nuna kan cewa yin haka wato innaka adaita Allah wa rasulahu ka cuci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar da zurkani ya kawo ta ban yi ta hakikinta ba wanda yake cewa na'am ya yi hukunci a kanta bi isnadin hasan an sa'ad ibn abi waqqas marfu'an man tanakhama fil masjid wanda ya kaki a cikin masallaci falyughayyib nakhamatahu to ya ɓoye wannan kakin nasa an tusiba jilda mu'minin kada ta shafi jikin wani mumini aw thawbihi aw thawbahu ko tufarsa fatu'udiyahu ta zo ta cuce shi zo ta cuce shi kun ga wannan ya nuna kan cewa daga cikin illar hani din saboda wajen taron jama'a ne idan ka je kai kaki ka tofar wani ya zo garin sujada ya kwashe shi da tufarsa ya dogo ya gani akwai kyankyami ko nasa ko nasa kakin ne ma yana kyankyamin sa tana na wani ka cuce shi ko baka cuce shi ba wataƙila inda mai raunin imani ne sai ce haba me zai sa mutum ya rinka zuwa sallah cikin masallaci ka je ka in kullun gaje cikin sallah masallaci sai an abin da sai kwakwar so majina shikenan sai a sanya shi ya tsani zuwa masallacin kaga wannan idaya ce ka cuci dan uwanka mumini to mumini kuma yana da alfarma yana da daraja wajen Allah jalla wa ala shi yasa aka hana irin wannan aka ce idan har da mutum zai yi sai dai ya tofar ta gefen hagun ɗinsa kuma a ko ƙarƙashin ƙafarsa idan kuma ya zamanto ba yadda zai yi ba yadda zai yi to sai ya yi a cikin kifarsa ya naɗi kaga dai bai cuci kowa ba bai cuci Allah ba bai cuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin mutane sai ta wata ya za a ce ka cuci Allah wataƙila direct fassara ce ta larabci da azalla wato inna ladina yuduna allaha wa rasuluhu masu yin batinci ga Allah shine wataƙila sakkwatanci zai fi don haka suke cewa batinci ko hmm. yin batanci wato wanda ya haka wato in mutum ya in yayi kaki ya tofar ta jihan kibla yayi batanci ga Allah to ba a idan mutum ya tofa a jikin tufarsa bai yi wannan ba bai yi batanci ga Allah ba bai yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ga bayan sa ne ba sannan a a sannan yana wannan yana ɗaya daga cikin laifuffuka domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin daren kusu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa ayyukan alkhairi da ayyukan sabo na al'ummarsa daga cikin abin da aka nuna masa na ayyukan sabo hatta nukama hatta wato kaki da aka yi aka tofar a cikin masallaci ba abin ne ba to binne wanda ake nufi masallacin da yake da yashi ba masallaci mai tayal irin wannan ba ka ce ai ba komai za ka iya yi ta gefen hagun ɗinka ka dami a'a ka rinka yawo shi yasa za ka ga waɗansu masallatai sunan masallacin ya kamata ma mu rinka wannan al'ada irin abin ya sunansa a ba ta wada ba wannan da wannan a kutu ta kazanta ce wannan alaji <laughs> ba kutu ba tishu yawwa a je eh, tishu ha ba ya kamata mu ci gaba amma kutu din nan in aka zo wani ya yabarinsa a cikin masallaci <laughs> ai idaya ne wannan <laughs> ai idaya ina jin hata su kansu masallatan cikin gari din sun dena da sun dena yayin kutu yanzu sun dena yayin kutu amma yanzu abinda ake za ka gani za ka ga waɗansu masallatai din musamman dai a ƙasar saudiya suna da wannan kyakkyawar al'ada za ka ga a kowane sahu musamman dai a gaban masallaci za a jera layi har wani dan akwata ake yi ma tishu din nasa na special nasa na musamman wanda za a ɓoye shi a ciki sai dai kawai ka ja ka gani yana karewa za a ga wadan masallaci din daga cikin daga cikin yan kudade da ake da cikin masallacin an zo ana sanyawa wani ya in yayi irin idan wani ya irin wannan yayi wakafi sadaka sadaka ce ko kuma ko kuma mutum ya sadaka tun jariya ko bayan mutuwarsa ya ce kullum za a rinka kullum duk wata dubu ɗaya bayan na sayan rinjin ɗari biyu biyu ake sayarwa fatin kaga dubu ɗaya ɗari biyar kenan a cikin wata ɗaya ko a ah, sorry hamsin hamsin a cikin wata haka ah, ko hamsin kowanne yana da wajen ana fusgasa wajen ɗari biyar ta ai ya isi mutane kuma shi ne zai tabbatar da wato tsafta ga masallaci tunda abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a tsaftace masallaci domin irin wannan al'adu kaga idan mutum kakin ne zai kama shi kenan sai fuzgi wannan dama yana cikin aljihunsa sai ya sa ɗauko daga cikin aljihunsa ya sa a baki tunda aka ce za ka iya sawa a cikin riga sau da ka sanya hannunka a cikin aljihu ka ɗauko hankici ko ka ɗauko wannan yar takardar ka sa a cikin ka shi ma ya halatta aiki ne wanda yake ba mai yawa ba ko ba zai hana kushu'i da ake ba zai hana kushu'i cikin sallah ba kuma abu ne wanda ake domin maslahar sallah domin tsare kuma wato martabar masallaci a ah, na'am mu karasa وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عزيز عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في رجال القبلة بساقا أو مقابة أو مقامة فحقه daga malik daga hisham ibn urwa an abihi daga babansa shine urwa ibn zubair an aisha an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a bi jidarin qiblati busaqa cewa manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ga wato kaki aw mukhatan ko majina aw nukhama shine wato majinar da yake irin narkakiya din nan irin sandarariyar majina nukhama wacce ke fitowa daga kirji kenan a ƙiblar a bangon ƙibla na masallaci fa hakkahu sai ya kankare shi wanda yake nuna kan cewa wannan har ya bushe ma kenan domin inda bai bushe ba za a ce a matsafu amma da aka ce hakka in aka ce hakka ya kankare shi wato har ya riga ya bushe kenan saboda haka ko ya bushe ma akwai idaya a bashi a nan wajen akwai kazanta don a bashi a nan wajen saboda aka wannan duk yana nuna shi ma yana nuna mana wato a abin nan yana nuna mana wannan ladabi na masallaci wannan adab ne na zama a cikin masallaci da ya waje ba mutum ya kiyaye masallaci ana zuwa ne domin neman gafara Allah to kada kai ka zo kai abin da zai janyo maka fashin Allah jalla wa ala a ciki tun daga shi an ce khati'a ne an ruwaito cewa abu <clears throat> abu ubaidah ta al-jarrah <clears throat> wata ran yayi kaki ya tofar a cikin masallaci da daddare sai ya manta bai binne ba har ya koma gida sai ya ɗauki fitila ya ɗauki garwa eh, abin nan ya ɗauki funnas fitilar funnas ya zo ya rinka dubawa ya ga inda yake a cikin masallacin har sai da ya ga inda yake ya rufe ya binne wajen sannan ya ce alhamdulillah alladhi lam yaktub lam lam yaktub alayya khati'atan layla na gode na gode ma Allah da bai rubuta min laifi ba a wannan dare wato da bai haka ba za a rubuta masa zunubi a cikin wannan dare saboda haka wannan ya nuna cewar bai halatta a yi wannan wato ya nuna mana wannan muhimmin ladabi da ya kamata a masallaci mu karasa daya hadisan guda biyu ko uku ne ma ko ko kuma ba kuma mu tsaya a nan wajen insha Allah sai sati mai zuwa sai mu tashi eh, sai sati na sama sati mai zuwa sati mai zuwa babu karatu alaji <laughs> sati mai zuwa ina da tafiya insha Allah saboda haka eh? a bari a yi tambayoyi lalje <laughs> bari a yi tambayoyi a don ɗayan akan canza kibla ne yadda aka canza juya kibla daga baitul maqdisi to kuma watakila zai yi alaka da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine babin da zai biyo baya sai mu amsa tambayoyi yanzu insha Allah alaikum salam eh eh eh wato idan muka lura wannan dai hannun ya zo ne a masallaci to me hukuncin a wajen masallaci me hukuncin a wajen masallaci hukuncin a wajen masallaci shine idan shi ma zai kai ya zuwa ga idaya tunda yana kaiwa ya zuwa ga idaya eh, cutar da mumini da bata masa da bata ma abu musamman kana zaune cikin jama'a to shi ma nan wajen sai a kiyaye shi sai dai sa bai kai irin hannun masallaci ba saboda hannun masallaci akwai akwai rashin girmama akwai akwai masallaci da rashin ganin girmama wato alamomin addinin Allah na'am yana yana da kawai da da tsawaita a kowace raka'a ta biyu a tsawaita tsayuwa an ɗan dago daga ruku a kowace sallah a ina ka gaiwa wannan mun karanta ne nan aka ce ko hadisin kusuf ne kake so ka kawo anan ko ka ɗauka haka ake a kowace sallah yadda ake salatul kusuf sallar kusufi ne ake wannan ba a kowace sallah ba na'am hmm. ko a kowace sallah asuba raka'a ta biyu ana tsawaita in an dago daga ruku'u ko kunut ne wannan kunut ne mahallin kunuti ne addu'ar kunuti a matabar malik da shafi ana yi ne jiddadun bayan kowace sallar a kowace sallar asuba a raka'a ta biyu bayan dago daga rukuu sawa'un lokacin saukar musiba ko ba lokacin saukar musiba ba sawa'un akwai wata bukata ta musamman ga al'umma ko babu wata bukata ta musamman ga al'umma yana daga cikin mustahabban sallah a matabar maliku da shafi'i yin kunuti a raka'a ta biyu ta sallah asuba bayan dagowa daga ruku'u waɗansu kuma suna cewa kafin yin ruku'u kowanne mutum ya yi dukkaninsu suna ta tabbatar da shi amma yin sajjadin ba domin ba idan nawazil ba idan wata babban al'amari ya zo ya samu al'ummar musulmi ba wannan shine bai tabbata ba daga da wani hadisi ingantacce hadisin da aka ruwaito yana da illa bai inganta ba hadisin Anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai bar yin kunuti a sallar asuba ba har sai da ya haɗu da Allah jalla wa ala wani hadisin bai inganta ba wanda yake shine madogarar shafi'iya akan aiki da akan yin kunuti malikiya kuma sun gina akan wato abinda aka ruwaito na ayyukan sahabbai wanda yake suna da ihtimali domin abinda aka ruwaito ga na Umar duk suna akwai yiwuwar cewa zai iya daukan cewar yana ya dawwama ne kan kunuti kuma zai iya ɗaukan cewar yayi ne yayin da wata musiba ta zo ma al'umma wanda kuma wannan shine ya dace da sauran hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin kunuti idan wata musiba ta zo ma al'umma wata nazila wato wani abu wanda yake sai sauka ga al'umma lokacin ya kan yi kunuti wato kamar a cikin wannan hali da muke ciki na tashin hankali na al'umma na rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe eh, da rashin tsaro da rashin aminci a gidaje da hanyoyi da garuruwa da wuraren taro da sauran da kasuwanni fashi da dasa bamabamai da irin da dai abubuwa da dai doka sani da ake ta yi irin wannan hali ne da ya kamata ya zama kan cewa an fuskanci Allah ta hanyar kunuti a cikin salloli a masallatai domin Allah ya yaye wannan domin Allah ya yaye mana wannan kuma irin makircin da ake shiri a yi ma wannan al'umma Allah ya ɓata shi hurawa ake hurawa ake a hannu ko ba kowace addu'a ce ake hurawa din ba da falaki da nasi kul huwallahu da falaki da nasi shine ake yi in kai sai ka hura a hannunka sai ka shafa jikinka sai haka har sau uku amma sauran addu'o'in ba a tofawa Ah, ai ba cewa aka yi a wadatu da addu'ar kafir su masu zo su su ba cewa wato a haɗu a ta musulmi sannan a haɗu a ta kirista ba a musulmi sun zo za su yi sallar roƙon ruwansu su ma kirista suka ce su ma da irin tasu roƙon ruwan da suke so su to al'umma a kyale su ma su tasu saboda haka in aka yi taro musulmi suka yi addu'a in aka yi shi kansa buɗe taro da addu'a ba ba shi da asali ba hmm? sai dai abin da ya kamata a buɗe taro da shi shine godiya ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam godiya ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi saboda haka in kana shugabancin taro kawai ka ce bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah shikenan ka magani amma yanzu wannan abin shine zai sace ka ga a ce musulmi ya bude kirista ya zo ya rufe kowane taro ne na kasan nan sai ga sai an yi irin wannan to gaskiya waɗannan abubuwa ne wanda yake mu bai kamata mu rinka abin nan don mu bai halatta musulmi ya yi tarayya da wanda ba musulmi ba a cikin su ya shiga cikin addu'ar wanda ba musulmi ba domin shirka ce hmm. da munkari na addini bai halatta musulmi ya shiga cikin addu'a su ba saboda haka bai halatta a ce a kira wani kirista a ce zo ya ba kuma kun zauna in ya gama duk kowa ce amen mm. shi na wai an yi abin nan an rufe da addu'a kirista kenan wani yanzu isa mm. mm. wadda kuma sai su sa kiristan yayi sai kuma a kira musulmi yayi wajen rufewa ma a sa kirista yayi kuma musulmi yayi to shi arnan ne ya ce tunda an yi wannan ba sai an yi tunda allon guda ɗaya ne tunda an yi na musulmi ba sai an yi na kirista ba to allahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta